فتحمل العبد البعيد رضاهما للعدو وقلة الأعوان مما يدل على يقين صادق ومحبة وحقيقة الإرفان يكفيه ذل واقترابا قلة بين عذاب الشيطان في كل يوم من فرقة تبذوه إن جرى فيه الفريق الثاني فسل الغريب فسل الغريب المستضام عن الذي يلقاه بين عينيه هذا وقد بعد العداء وتطاول الذي هو موجب الإنسان ولذاك كأنك كابد كقابد جمرا فسل شاره عن حر ذي النيران وشو والله أعلم tunda gobe zai a kwashi da shi abin da ke cewa ba a ce wa rabu azza wa jalla kenan laysa yudhi'u bai tozartar da ma ya tahammalul mutahammiluna hmm, abubuwan da masu jurewa ke jurewa li ajalihi wanda ya rike addini ba ana cewa a ƙarshe kamar mutumin da yake rike da yaushe mutum ba sannan duk wanda irin gume addini yana samun cizgunawa wai cizgunawa ne ko cizgunawa ayyau ma hasan ba shi ku matsawa ko saboda haka na ga ubangiji laisa yau bai'u ma ya tahammalul mutahammiluna masu ɗaukan abun da suke ɗauka wahalar da suke ɗauka ne ajalihi da Allah ya sa riga cikin nan da ya ga muku abin da yake ji da jin riga cikin yana karantarwa da Allah ne karantarwa yana karantarwa eh, dole ina da nashi don ya ta amman dan duka ba ku tantana ba ba ku san abin da ke ji a koyarwa da to don kan a koyarwa a makaranta nan ba ka san me ake ba duk da dai masifa ku ba ta wuce tsakanin Ko malamai iko iko dan tsakani amma da a ce a anguwa karke masallaci to nan ne za ka iya ba da labari ina fata ya ana fama a ka nan ana nan ba bari ta hammalo na masa ta da wani ya ba faɗi ba kuma ya yi wa Allah alƙawali taban ya yi wa Allah alƙawali sai ya ga bayan hasabin ko dai kafin ka mutu ran ta ka mutu fara ya rare amma yanzu shi bai kaunan ka kawai a nan gida na san kuna da masallaci to na san abin da kake fama da yan kwamiti da abin da kake fama da yan anguwa da abin da kai hatta mata anguwa akwai abin da suka kuka ka kai shi tun mutumin nan ne zai bata kaza shi son ga yukaddimu rikilan wa yu'akhiru ka hmm? koma gefe ka tambayi gefe. ma ta hammala wa ya ta hammalu zai ba ka labari amma ka ka tambayi jama'a lalaci ta koma gefe sai aka ce idan ka shigo ka yi haƙuri ne ka ci gaba da yi kakka cire rigar da Allah ya sa maka sai inda ya suka da in shiga baka cire shi kenan sai ka cire ka yi Sama Allah riga ya sa maka riga to shi kenan ta hammala da mata hammilu na daga nan na zaɓi duk in ba wanda ya rike wani wuri ba kai mata kaji ma rage la mata asara za a cikin da karke wani wuri ba musamman wanda in ya faɗi a ce wani ne in yi da wani ne to ina nan ne in ya dafa ya dafa in yi ce wani da kishi mai kima zai hafa abin sai ya fito ashe abin da nake ba da labari yau shi da shi sai ga abincin kana kallon jalla mala ina iya rushewa ka kama ka abincin da rana kana kallon shi ka bar shi dare ya yi ga na dare can ka kawo addu'a haɗa maka ƙarshen da a dinga faɗa da kai yawa ka dinga abincin akwai wani abincin da kake ke to duk na ɗauka shi ma wannan wata mafi ce na ɗauke kana bala'in san abincin malamu ta rana za ka je kalle ta ka gani ga ya fara kuma da ka koyi kamala duk dai wanda ke me sana'a ya san inda ina ina yin gaskiya a sana'a in kana gaskiya a sana'a to Allah na ta ta ta hammalo ma ta ta hammalo masu aikin gwamnati ba. duk wanda yake a gurgin da yake ce yana son a yi gaskiya to ya ta hammalu ma ya ta hammalu in dai za ka riƙe suna a inda kake to ta ta hammalu wannan su ma maza da wurin su wannan wata yawon na ce ce mutumin da bai ce mai sa yi nufin ita duk ita su da sauran ya ce dai insha Allah su abu su fiye babbaci yake bai da ce yake hmm, kai wanda kake faɗe duk masu sauƙi ne mun ke hammala abin da muke hammalawa in ji gaskiya ke so ai amma mutane in suka shirya ka bi su in suka yaka ka bi su in suka ce a sauke ka sauke in suka ce kawo ka kawo in suka ce a yaka ka to za ka zauna lafiya lafiya da su kai na ta wannan wani lokaci wani kai masa a ruwan sanyi da gazaji nan abu da aka ibani maka wuri haske na ne amma ba ba ni take ba ai kirkire to wa rabbu laysa yubi'u ka ce za ka bari da shirin bari rike na cikin su masu so su tsaye da har du'a in hakan yi ke to Allah in yi da wani abu da yafi to Allah ka ka shi da in yi da wanda tun da dai ba zan iya roƙo gaba ɗaya ba wanda zan iya yi gaba ɗaya ina so sai dai ina gudun kada in faɗi yawa amma in ce dai da yadda za a yi ina gani masifan da take ciki ta ko da ma tsiran gani nake kan ban tsira ba a samu in koma gefe in yi wanka in wanke abin da kamata ma'ana ubangiji laisa yau da yau sai dai ga sanyi sanyi a su ga ruwan sanyi ubangiji da mustafa laisa yau da yau ma ya tahammalu mutahammiluna abubuwan su masu haƙuri za a ce abinda masu haƙuri suke ɗauka li sai saboda Allah min shani na abubuwa in ka ga dama kamar ta kalma da kalma sha'anin ne ko sha'anin da fatan ki ya ke masu فتحمل العبد الضعيف رضاهما فيد العدو بوكلة الأعوان فتحمل العبد الضعيف جوري وانباوى من روني لي إيه، وني كتي وهيدي كلا فمشي أشرحي وتحمل العبد الضعيف رضاه يردان الله مع فيد العدو Eh, mafai da aduwa tare da yawan makiya hmm? yawan makiya ba ɗaya ne ba yara ma ƙanana sun sake maka gobe shi ɗan na ganin shi faidi yawan makiya ta ko'ina ko bai kamanta har aljanuwa ba sa kai ka tsaya kai faɗa da mutum kai faɗa da aljan kai faɗa da labuyi sai dai za ka ga duk mai imani shi kwai na fata kana shirin za ka yi gudu ce ina ba ka mun zo mu ka kan ridahu ma'a faidil fadu ko a wani da kayan masu taimako Sai da kun gane malam mai dawa kuma saboda Allah yake ina shan wahala kaga dai an ce san mutahammilu na magana ce eh, fa al abdi adhaifi dole dhaifi sai samu ba karfin da babuwa ake nufi ba duk karfin da sai son rana ka ridahu ma afaidul aduwi tare da yawan makiya da da amani yan baro masu sun haɗu da ƙungiya amma ban da ba su dawa ana Allah albakar gari yanzu da in ga za a cire ka aliman cire ga masu nema za ka ga haɗa abokan ka yi masallaci ne aka ma wulaƙanci aka ma wulaƙanci a ke suna bari in aka tashi na kusa da kai za a je ba da masu su kuna kai shi ne za mu zaki dasa yake cewa har ka yadda wallahi ƙarya ne ba ka nan ba kar ka yadda shi ke nan shi za ka ga an ɗauko an sa ka ce au to in ba ka farga ba sai ka ce za ka yi rabbi shi a ina da da wasu ai goma shi kada ma ka tabbaci ba iya ne taɓa ba ka wata shawara saɓanin haka sai yanzu kawai gauda abota ka da shi da za ka iya ran da aka fahimta da ya ga labari mana magana limanci kenan ko magana maka Suke ke haɗa suna sukan ka suna ɓata ka mimma ya dullu ala yaƙi min sabikin wa mahabbatin wa haƙiƙatin ilfa wannan ba za ka zama mai gaskiya ba ba za ka zama da gaske ba sai ka haɗa nan. sai an yana ke cewa nima ya dullu ala yaqinin abin da ke nuna ne da gaske ashe mutum har wannan duka suka same shi ta kammala wannan cincirin da aka yi maka ta da akil umar na an yi a makana nan tarantar a bisirar gabas wa mahabbatin wannan ke suna da gaske da ya dullo ala ya tsina sadikin ana maganan yakini kun wannan ya san mutum bai ja ba shine gida ne. wa mahabbatin da son Allah da gaske lalle wannan Allah yake wa sai wa haqiqatul irfani wannan ke nuna ya san ko me yake yakfihi dhullan wa iqtiraban illatul saribai na'ata bishaytan yakfi to wannan wai ma'ana ne za a ji da ita ko da bai daɗin baitin na mantar da ma'anar da take ciki amma da mutum zai gano ma'anar da take ciki zai manta baiti ya fi shi zulla kawai ya isa mutum ya kafarta ya tozarta wakira mai suna ba wanda ke rike da gaskiya ya ishe shi tozarta wakira ba ya kasance masa gari a badal islamu ba tuba lil ba. wannan kadai ya zama zama abun ba maki shi kadai na cikin jama'a illatul ansari karancin masu taimakon sa. ba mai taimakon sa sai dai masu ƙara sa. to yaran ka ma sun kasa taimakon ka. jiya ne muke karatu a wurin mata ce ikon mata hai Allah da iko yake wai wannan zamani lokacin ban tuno muskilan zamanin nan ba jiya inda bai yi ya samu dan abbas yace wai kai daga ina kake ne ce ni ba mutanen da eh, mutanen nan masu jahilai masu cewa ainihin Allah tabar Allahumma in kana hadha huwa al-haqqu min indika fa absir alaina hijaratan min as-sama sai quraishawa ne kai jahilcin ba kureshe ya kai jahilci saboda haka nan da rashin ai abin da ya kamata karkace da Allah an wannan shi ne gaskiya su biyar da sai abdullahi ɗan abu da ce gaskiya ne amma kai ba isra'ili ne kai ne mutumin da ruwan damishin kafa ku bai bushe ba daga halaka fir'auna ko kace Allah na ilaha kama da wani waye da wani hmm? ka tuna fa kokon a gaban ka shekara sama da arba'in an dubiro annabi musa yana bala'i da fir'auna yau ga an je karshe ta dalilin taimaka sababin yau ga fir'auna ya halaka a hannun annabi musa ko ne mabiyan annabi musa amma kuna alfatawa kafa ku bata warke ba ta bushe daga danshin ba ku cike a samu ko ila'u kuma lahum alihi sai akwai dole a irin harama eh? sai so saboda haka nan inda misalin za a yi za a yi abun na a koma a ce to a yi mukabara ce inda abu jihar ya gana ba da an yi wani inda mai ne da ya zaci da ya yi imani to nan abin da ke da wace mu yanzu sai a kunduma mana za zagi sai mutum ya kara duk zagin mu da za a yi sai ka ga ya kasa mai da masu sai ya taimaka kuma ana zaune da shi dare da rana a wannan ba ƙwayayyen abu ne ba ta kansa zai ba da labarin ran nan ma muna zaune aka ce mana kaza ran nan ma ne ma aka ce ni kaza na shi ya ɗauka haka ba da labari sai kaga in ka ce an ce mana kaza an ce mana kaza da a ce al'ada a ce bihe ce kai ko Allah ya tsine ma albarka. Ba za ka iya rama mana ba? me amfanin kana zama karatu da safe kana zama karatu da rana kana da magariba ma kana nan kana nan a juma'a kana nan a idi a zage mu baka da rama to me amfanin ka ai sai tsinuwa amma ko ban tsinin da kulo da lamido na ce ne da al'ada ake yi shi isa ni ban dace da koyarwa ba wani lokaci idan tala'i ya ciwo ne wala sai ji kamar zan babbaɗi da kai na kafin komai ya same ta haka za ka samu zai ne za a kunduma mana har mutum ba izo ba da labari ai muna zaune ma a kai yau masallaci ga abin da suke ga abin da suke ai ya zaka ci da duka ba kamar ai ne yake to kai kuma ce masu? ko ban za ka ce yan masallaci ai ka kare yan masallaci ba mutum guda ka kare ba ni ka kare ba

yadda aka zage kabilar ka an zage, ka duk wanda zage kabilar ka to ya zage ka ya bata ka shi a kabilar ta baka ga mutanen kirki a ciki ba ni kadai ka gani ka dauka ne mun gore to sauran mutanen ba mutumin kirki a kabilar da za ka zagi kabilan ka tabbata in ka zage kabilan ne kuma za a yakfihi zallat wa qirabat قلة الأنصار بين عساكر الشيطان تجرب نكبة في كل يوم من فرقة تكذوه وفيه الفريق الثاني وانا كده سنة كل في كل يوم a kullum firkatar ta gazo akwai kungiyar da take a kan kada ka yi zaton in ka gama da wani in ka gama da wani za ka nemi wuri ka zaura wancan ɗin ya hana wani ta fama amma tun da wancan ya ce daga masa shi bari zai sa shi zai magana da haka wani yake wai ka zauna lafiya kan da kake da shi malam ba ɗaya a duniya za ka zauna lafiya ballanta ne a wannan zamani kake kuma za ka ji sunan manzon Allah ko da kafircin za ka yi za ka faru da matsaloli amma ba irin wanda ke jin sunan ba fi kulli yau jiran a kullum akwai jama'a da zuku in tarje idan ka koma ko ka fi ƙarfinsa in wancan ya koma ko ka samu ka take shi ka karya shi to ka jira biyu wa fihi al-fariq al-thani ne sai su idan ma ba su haɗu ba abin ke hana masu haɗuwa in an kwace wa a ba to in ka kana je ga dai wani a ne zai ne ne shi su yi amma daga nan da ya janye shi wancan kun ka riga ka karya su to zai ce ha lokaci ya yi da shiga mu bari mu shiga kawai misali na ce maka kila jama'ar ba suka taso nan ba a misalai barkatai ta kayan wa'azi dalla da yake ba ni labarin wannan harbi da ta akwai wata ƙauna da suka biyu daga tsawanan suka bi ƙaunar nan yang ada orang aron di da ita na aka samu nama ya juga. masa bindiga ta yi ɓaɓatun da za ka yi ta yi bala'in da za ka yi yana yi ya lafi dole gudu ba ta shi in haka in da ba ta mutu ba ta tashi ta ƙara gaba suna binta daga nan sai daga nan a labari mafarautar mai dubure su ji labari ga wata kwana can ta ba da zai zai je gwada bikin ta wancan ya taso daga fakwata jila ji labarin wata kwana da aka biyu sauri kaza ba su da sauri ainihin abin nan ya goma ce shiga mota ko wuce je sa kuna yana da muna wuri kaza wajen ina kai ki ta wuri a shiga daji mana wajen fata ko suka same ta ita ma sai da wani soja can a abuja Eh, wani ɗan maharba daga cikin sojoji ne mai shigo da jaji yin ko ya biyo su da bindigar gwamnati da shi ne fa ya ɓata ta da aka harbe ta aka zauna aka dinka cire karafa a jikinta karafa kuma kuma wanda ake tun da rodi ake sawa kawai ma an tashi harbe nata hmm? ana magana yanzu ma na sani gwamnati ne Ina ba ture ne wani zamani ne ya ce a ce ba ko mai ce ba turi ko mai ce ba bature nan ne ba labarin kwanan ba ba labarin bikin da zuba cewa haka shi ya tsaye ta na wa a wannan nan ka ɗauka kamar ita ce azu sun in ka faskari wa'in na suna nan in ka faskari wa'in na kowa ina ga an durƙasar da ke zai ina da zai samu to haka to ku kuma muku san kan kuwa kuma a cikin ku wannan na jin haushin wannan na jin haushin wannan na wannan wannan ce iko Allah sarki ana neman kifar da wurin kuma da abin da ke faruwa ba komi yadda nake dandana nan haka za ku zo ai koran nan na muku shaguri ba mata nan tsoro wallahi malam da magana tsoron ne wannan duniya ce zage kawai shafa wai dan bula in dole ne za a samu abin nan dinnan ai dole sai dai ai aran gaba wani kashe wani zai tsoro kashe kashe ba ma nauyi dole an tafi ana aran gama dole ana ga baka a kai shugabanci da ya tashi ya dauka yanayin kaɗi aka ce shi kaji yanayin kaɗi aka ce shi kaji zuwa an gama ba a taɓa ɗora mai aikin Allah ya zaba ya Taba ba su yi ta ko dutse aka ɗauka aka ɗora mai inda aka ce ja to zan ja ya ka can mutu kuma ta san inda gaskiya take kuma gaskiyan ita za a dafa ba shi Allah ba ta kuma da hankali ku ci gaba da zai hankali gyarawa ake so ba faɗan ake so a yi ba in ta zama ne sai an yi faɗa sai a yi faɗa kuma a zo a tsoron faɗan sai an yi ne ba faɗan a kashe ba ne ba Kuma a sai an yi shi wadda kanan haka lamarin yake ba komai kowa yana da shiri kowa yana da niyya kowa shi ne ba komai kai ma shi ne ta bakin ƴaƴan hausa ba suka ce ba namiji da wa to me a haɗu fasalin gari bal mustafa ma'anin lafi yalkafu bai na idiyi bai dalci bai na ida bila kusurwa ya yabu ma ya karya amma dai ma'anar ta karyo shi daga karfi ya kan bai ba mu ka tambayi waɗanda suke tsanta ka ji labari almustaqama wanda ake takurawa an allazi yalqahu bayn ah, bayna aida bayna aida wa ana a tsakanin majiya bila khuswani wanda ba su da adadi tambayin Ya wanda ya kare ba ya wancan ya kare ba ba wannan ba ya kare ba ha sai ka ji wanda kake zaune kan jiwa yana kokari sai me yake da suna teburin na sai ka je da nema zai yi kuri da shi maki wanda kai to kai kuma sai mai yana ka kujera mai yana ki hadha wa kan da'udal mada wa tatawalal dunaki huwa hujjatul insan hadha wa kadaba udal mada zaman yayi nisa Wata وتطاول ahadu ainihin farkon musuluncin an samu nisa zamanin sai ke baɗin haka allazi huwa mujibul insani wanda shi ne abin da ke waje ba ga ɗan ɗan wale za ka ka na ka ƙafikin kamaran fasal sha'ahu an harbe rani yake wani za in kana ka kaza kana ya zama ka kafiri jama'a shi wancan kamar wanda ke rike da gausu wanda ka jona masa wuta tambayi Allah ne fasal a sha'o ya an jefa yake ta da ai kwatankwacin sa kwatankwacin buta butan shayi ta zamani ta aka ciwa ta ta ga wannan aka yi ɗafi ka tambayi me a cikin ta a cikin ta mai yake shi ne sunan wani gari kan gare mu raba raba raba raba raba raba haka zai dinga ta farfasa ka tambayi wanda ke riƙe da abun jinin ta farfasa Ko konuwa da yake yi ya ga ya kawai abin da ba za ka yadda ba a duniya dai abin da ke hannu kan ka ce ya fashe harin ba Jadi yi fashe inda zai fashe duka an ba an gawa sai ina da dai shi da bukar ke ina rayu a ce an rage wani abin da annabi yake ya buga misali mai kama da mustahi cewar zai ce kasan Allah idan ana kawo kuma zamanin kamar da igiya yau kuka ci gaba da kawo su ba igiya sai na yake ko hajiya nan na musa ba sai ba mu kenan yake buga misali da ya uwanka can ba dani ba to shi kenan ina suke su gudu sai kana kana fulani ba fulani ne wasu yin su juga sai kawo da ka sha nosa ina da mai bayan na kama da kafin da kake tambatar da bai bai to shi kenan sai abu na sai da ya yi kuɗi da baka sai ka bada da bai bai har ana kawo su da dabai da ke kakau kawo da wani yake in fili ba zan taɓa barin mubalaga ne ba zai taɓa barin wani abu da ake zamanin a zai wani shi bai wani sai an yi shi in dai ina rai to addini ba zai na kawo shi ne ke wani za ka kana a aka kabbi da jimunan na wuce shi wallah a'a wali zalika ne ko shi isa ya zaba ka kafi da jamu da yi wannan fasal a sha'au ka tambayi hankinsa a an harbin irani da zafin wannan wutar don haka ne nan aka bayar hmm? hmm? na biyun sama fasalil gariba ai ba wani ne gari ba wanda ya rike suna wannan zama ka kwatanta kai ɗan ƙanƙanin kanka da rage jiki irin har samun da kai sha daga cikin gida zuwa makwata zuwa garin da abun da ake da abun da ake so kai kai da abun da kai gashi kana ganin ba da amfani ko dole sai kai shi sai ka tabbaci ne gari yau ka je ka karanta musulunci gari ne da shi ita ne ya lalata a cikin gidan mu. da kan agarata an tuna wani malami daga cikin manyan malaman ƙasar nan wani attajiri ya turo shi a masa fata gaban shi ya gagara yana fata tun da ke san addini musulunci yake son karatu ta a rashe zo na da na karatu mutumin yanzu na ce to kai saboda Allah sai sa ba ka fai karatun addini kaga yaro na ya lalace an ce wancan yanzu ya zama kwasto wancan ya zama kaza wannan yanzu ya koma kaza wannan kan kai na kaza gashi nan ya lalace ya ki komai to gashi nan mun kai to yasa shi kuma ba za ku bashi zama liman ba Suka wancan yana feto, wancan yana kwamfina, wancan yana kafti ko yana gurup kafci, wancan yana wa ne to shi ma wannan ba sai ku bashi zama liman ba. a ɗan kallon kuna da dukkan komai ni ma talikanci na koma to ina zan me zan kawo wannan a ce kowa ya tafi sana'a da ba wannan kaza amma wannan ya zo zai addini eh, a ce ya lalace ya lalace ya ki ya ki sana'a ya ki kimtsuwa ya ki kaza ya ki kaza ya shi na malam kai masa zaba sai ah, da yake mai wayo ne sai shi ah, kana nufin a bashi ce imana shi ma ko kai shi ko ne ta kanta ko kai shi madina tunda wannan kawai madina shan rai ce ga wani a ɗauke shi ba wai madina wata tsiya ce wata kayan gabas ce ba wurin da ne kayan gabas to shi ma ku sama masa takarda ita bi madina tanda gida ya cika kenan haka dai muka kare ni ne zan ce kake da ɗanka daga karatu a baka shi jawa fasalin gariba muktar al-mustarama wanda ake tsirkuna masa anil ladhi yalqahu daga gaban da ke karo da shi baina idan kanin makiya bila shi ba. Inda na sa alama ko amalu kulu